الحمد لله على إنساني والشكر له على توفيقه وامتناني وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا بايعك haka كما يدعك سابا من kamar da aka الله الواحد الأحد الفرد السمد wanda shine kwaya daya shine tilo shine as-samad wanda kowa yake nufin sa da bukata al-mustahiq bil ibada wanda ya cancanci a bauta masa wa a shi da ibada ahmaduhu ina gode masa wa ahmaduhu ina yaba masa wa ashkuruhu ina gode masa wa astaghfiruhu ina neman gafararsa wa atubu ilaihi ina tuba a gare shi al-munazzihu al-tadid wanda ya tsarkaka gabarin ka sa masa abokin tarayya واشهد ان لا اله الا الله وحده ina shaidawa babu abun bauta mawa bisa cancanta sai shi Allah shi kaɗai kadai shi da abokin tarayya allazi lam yalid wa lam wanda ba haifa ba ba a haife shi ba wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasulu ina kuma shaidawa lalle annabi rahama sallallahu alaihi wa sallama bawansa ne almabu'us ila jami'in ibad wanda aka aiko shi zuwa ga dukkanin bayi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabi daraja da amincin Allah su tabbata a gare shi da iyalansa da sahabbansa wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmil maw'ud da wanda suka bi shi da kyautatawa har zuwa ranar da Allah ya alƙawarinta tana nan atiyatul la ba fiha za ta zo babu makawa ita ce ranar tashin alkiyama bayan haka bayan Allah ku ji tsoron Allah ku kadaita Allah da ibada kada ku yi shirka da Allah domin kada ku waye gari min al a cikin waɗanda suke taɓaɓɓu taɓewa ta filin alkiyama bayan haka fa awwalu ma nabda'u bihi min khutbati hadhihi sana farkon abin da zamu fara ba da shi a wannan shekara shekara ta 1443 a kuma wannan wata na wato al-muharram shine tauhidi wallazi huwa asasu wallazi huwa ahammu bihi insana wanda shine mafi abin abinda Allah ya jarabi ɗan adam da shi a rayuwarsa faman haqqaqahu duk wanda ya tabbatar da tauhidi ya tabbata a kansa a rayuwarsa har zuwa lokacin mutuwa faqad faza fi wa duniya wal akhirah haƙiƙa wannan ya rabauta a addinin sa duniyar da lahirarsa. اللهم اجعلنا من الموح... من الموحدين الفائزين الله كسنيا cikin masu tauhidi masu rabautuwa wa man hada an tauhidi wanda ku ya karkace ma tauhidi wa mata alal ishraki wat tandidi ya mutu akan shirka da sama Allah kishi ya kini faqad kaba wa khasura khusran dunya wal akhirah to ko wannan ya tade yayi asara irin asarar duniya da lahira a Allahu wa ajarana min an nushrika bihi shay'a muna roƙon Allah ya kare mu tsere da mu da ni shirka da shi ma'anar tauhidi bayan Allah kamar yadda a cikin littafin wato qaulul mufid sharh kitabut tauhid mai littafin yana cewa shine ta Allah bima yaqtasu bihi da abin da yake banta da shi minar rububiyyati na daga rububiyya shine mai kowa da komai kowa da komai nasa ne abin da ka sani da abin da baka sani ba abin da ka gani da abin da baka gani ba in akwai shi na waye na Allah ne shine rububiyya ala lahul khalqu wal amru ku saurara dukkanin halittu nasa ne kuma juya al'amuran halittun nasa ne shi yasa imam abu abdullahi al-qurtubi yakan ce mulkan wa ikhtira'an wa khalqan wa abidan mulkin Allah ne kirkirar Allah ne halittun Allah ne kuma bayin Allah ne to shine mai kowa mai komai kadai da rububiyya wal asma' wa sifat a wal uluhiyya ka kadai ta cikin cikin allantakuwarsa ma'ana cancantar ayi bauta to ba wanda ya cancanci abauta masa idan ba mai kowa mai komai ba kuma an samu wasu suna bauta wani wanda ba Allah ba to sun kama kafar wala sun bauta wa wanda bai cancanci abauta masa ba sun bar wanda ya cancanci a masa wal asma wa sifa sannan ka kadaita shi a cikin sunayensa da sufofinsa in eh, shine Allah baka da sauran mai suna irin nasa sai dai Abdullahi bawan Allah in eh, shine Ar-Razzaq sai dai Abdurrazzaq yanzu kake da shi wa qad ijtama'at fi ƙaunihi ta'ala wa'annan siffofi guda uku na Allah kaɗai ta shi a shine mai kowa mai komai shi ya tantance abauta masa ke da suna da siffofin da ba mai suna da sifa irin nasa Allah maɗaukacin sarki ya tara su a cikin aya ɗaya a suratu maryam aya ta biyar yake cewa Rabbu samawati wal ardi shine ubangijin samai da ƙasai rububiyya kenan wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin sama da ƙasa kaga ka kam kenan sai kuma yace fa abudhu uluhiyyar kenan ka bauta masa shi kadai kar ka bauta wanda ba shi da wannan mallakar ƙarshe sai a al'asma'u wa sifar ya ce hal ta'allamu lahu samiyya shin ka taɓa jin takwaransa to haka nan hatta a sunansa shi kaɗai ne subhanahu wa ta'ala to wannan ne nau'o'in tauhidi guda uku da ake so ka kadaita Allah a cikin su fala imanin to ka sani mu sani babu wani imani wala tauhidan babu wani ta Allah liman lam yajzimu bi anna Allah wahdahu almustahiqu bil ibada ga duk wanda bai yarda ba cewa Allah shi kadai ya cancanci a bauta masa Allah ya faɗa cikin suratul baqara aya ta 163 yace wa ilahukum ilahu wahid abun bautar ku shine abun bauta guda daya la ilaha illa huwar rahmanur rahim babu wani abun bauta ma ba inda da cancanta ne ba da karambani za a yi ibadar ba ba da barna iya za a ibadar ba da tantanta za a yi la ilaha illahu rahmanur rahim faqad kalaƙa Allahu al-jinna wal insa li hadha tauhid hakika Allah ta'ala ya halarci aljanu da mutane ba don komai ba sai don wannan tauhidi kama huwa ma'alumin ladaikum kamar yadda ke sananne ne a wajenku a ayat suratul zariyat ta wato 56 wa kama ba asar rusula kamar yadda Allah ya aiko manzanni wa anzalal kutuba ya saukar da littattafai li tahqiqi hadha tauhid domin tabbatar da wannan tauhidi wa kama bayyana zalika mujmalan wa mufassala kuma kamar yadda Allah ya bayyana haka a wato dunkule da ararrabe cewa shi dai ya halice mu ne dan mu bauta masa daga cikin waɗannan ayoyi alkur'ani faɗinsa wato a dunkule da ya ce wa laƙadu ba a fi kulle ummatin rasula haƙiƙa mun tayarwa kowace al'umma jakada manzo na musamman wata ayar ya ce wa in min ummatin illa khala fiha nazir babu wata al'umma face ne gargaɗi ya a cikinta to ba a fi kulle ummatin rasula idan manzon ya bakunci al'ummar abin da yake fara ce da ita a ne ibudullaha wajitani gudagut ku bauta ma Allah shi kadai ku sanci bautar duk wani wanda ba Allah ba shine tagut wanda aka bauta ma ba Allah ba shi kuma yadda a bauta masa ya faɗa dangane da farkon manzanni Nuhu alaihi salam yace wa laqad arsalna nuha ila qaumihi haqiqa mun aika annabi Nuhu manzo na farko kenan zuwa ga mutanansa da yaje sai yace ya qaumi ibudullah ya ku mutane na ku bauta ma Allah kun ga dai tauhidi malakum min ilahin ghairu ba ku da wani abin bauta ma idan ba shi ba ta tattaquna ba za ku raba kanku da azaba ba ba za ku ji tsoron Allah ba wa haka ya fada wato dangane da da annabinu ya ruhu ni a kafa alaikum azaba min alim ina ji muku tsoron azabar wani ne mai ratsadi haka ya fada dangane da annabi hud alaihi salam yace wa ila adin akahum huda adawa mun aika musu ɗan uwansu annabi hud shi ma nafsi shai'i irin abin da dai manzannin suke zuwa da shi a dunkule da abin da annabi nuhu ya zo da shi shi ma kala yace ya qaumi ibudullaha ya ku mutane na ku bauta ma Allah shi kadai kenan malakum min ilahin zairu ba ku da wani abin bauta mawa idan ba Allah ba yace afala tattaquna ba za ku ji tsoronsa ba wa haka za kana da'awatu jami'ur rusul haka dukkanin kiran manzanni ta kasance tabda bit tauhidi tana farawa da tauhidi annahu asasul ibada domin shine foundation na ibada iz ya yaqbalu ibadatan biduni tauhid sai da shi dai Allah baya karbar wata ibada ba tare da tauhidi ba yan uwa ma'ashara musulmi muslimin yan musulmi fa ala kullum man wafaqa man wafaqahu ta'ala bi hadha tauhid to wajibin da yake kan duk wanda Allah madaukakin sarki ya masa dace ya masa katari da tauhidi bayan ya gode ma Allah to an ya ga ma fursatahu muddata baqa'ihi ala wajhil ardi wato amfani damar da yake da ita tsawon rayuwarsa a bayan ƙasa bizzad ta hanyar yin guziri wa ilal khairati da aikata ayyuka na alkhairi fi kulli sagiratin wa kabira laila nahar cikin kowane abu karami da kowane babba dare kuma da yini qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce wa ma tafa'alu min khairin babu wani abu da kuke aikatawa na alkhairi ba ce wannan abin ya alamuhullah Allah yana sanar da shi ya ce wata zawadu ku yi faguziri ku faguziri amma fa inna khairar zadi attaqwa wannan ayat ta sauka ne akan wanda suke zuwa aikin hajji a wancan lokacin ba guziri sai sai ai su bakin Allah ne Allah zai ba su abin da za su ci to shine Allah subhanahu wataala sai ya ce a a wata zawadu ku yi guziri na kaya na abinci maddi kenan amma kuma bayan tanadin abinci za ku tawo aikin hajji fa inna khayra zad at-taqwa guzurin da yafi wannan kuma shine ka ji tsoron Allah dan shi ba tafiya wani gari ba ce tafiya babban gari ce lahira tafiya uwar cira ne ce inda an je ba a dawowa to shi yasa kai guzuri tunda in ka je ba za ka dawo ba kar ka je ka tadda wahala kuma ba za ka kukuto ka dawo ba wahalar duniya in ka shata za ta wuce ma ta zama tarihi amma in ka tafi lahira Allah ya kiyaye to can fa ba dawowa lahira uwar cirani kowa ya je ba zai dawo ba bayin Allah fa qad madat as-sanatu al-madiya al-hijriya bima fiha shekara ta hijira 1442 ta riga ta gabata da abin da yake cikinta imma wanda muka aikata imma wanda ta zo da shi wahiya fi ma kutibat alaina min amar wannan shekara tana daga cikin abin da Allah ya rubuta mana na daga tsawon rayuwa fal wajibu alaina i'adatu nazar ilaiha to wajibin da yake kanmu shine mu sake kallon wancan shekara da ta gabata imtisalan liqaulihi jalla wa ala domin mu mu amsa kiran Allah madaukakin sarki da yace ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad ya ku masu imani ku ji tsoron Allah in kuma kun ji tsoron Allah ga wani umarnin kowace rai ta duba ta ga me ta gabatar saboda gobe lahirarta kaga abin da ake so in ka tafiya to ka waiwaye baya waiwaye adan tafiya karka bar baya da kura kar ka ke tufka ta baya na warewa wal tanzur nafsin ma qaddamal ligat kowace rai ta duba ta ga me ta gabatar saboda gobe lahirarta Allah ce wala takunu kal ladina nasullaha fa ansahum anfusahum kada ku zama kamar wanda suka bar Allah Allah ya mantar da su kawunan su innan fasikai ne Allah karba mu da fasikanci yana shi lalle kake cin zango kake cin zango kana waiwaye baya shi yasa sai na umar yace hasibu anfusakum qabla an tuhasabu ku ma kanku hisabi tun kafin ranar da za a yi muku ku auna wa kanku ayyuka tun kafin ranar da za a auna muku da'udu da'i yake cewa innamal lailu wan naharu marahilun abin sani fa dare da yini kawai wasu zangwanni ne wasu matakai ne da dan adam yake bi marhalatan marhala hatta yantahi zalika bihim ila akhir safarihi wannan matakan da yake bi har ya kai shi karshen tafiyarsa ko dai yi kwanan da ba zai wayi gari ba ko yayi wayi garin da ba zai sake kwanciya ba yace fa in istata'ata idan ka samu dama an tuqaddima fi kulli marhalatin zadan a kowane mataki ka gabatar da wani abu a matsayin guzurin tafiyarka lima baina yadaiha ga abin da yake gaban wannan matakin da ka taka to fa fa alka aikata haka fa in a safari yace ka sani yankewar tafiyar an karibin yana kusa an ce zara ba ta kyale ko maganin kada ayi kada a fara ba dai an samar da kai ba kuma tafiya da garar da aka samar da kai numfashin fita yake to karewar tafiyar yana kusa wal amru yan uwa wani al'amari na daban ibadallah dafna fi bidayati hadhihi sana wa fil usbu'il madi mun ci karo a farkon wannan shekara kuma a satin da ya gabata bi amrin fazi'in da wani al'amari mai firgitarwa min qatali nufusul muslimina amdan la qata'an ta yadda aka kashe rawukan musulmi da ganganci ba da kuskure ba zulman wa udwanan zalunci da ketare iyaka tawalla hazihil jarima wanda suka jibinci wannan jarima wannan mummunan aiki ba'adu kufar ba'adu kufari plato wasu ya sashen kafirai ne a jihar plato faqad fa'aluhu min qabl dama sun yi ba wannan ne farau sun yi kafin yanzu faqadi dahshal uqala'u biro ya hadhihi hazihil jarima wa sima'iha hakika masu hankali sun firgita da ganin yadda aka yi wannan wato ta'addanci da jin yadda aka yi wannan ta'addanci masu hankali sun firgita fadalan min al-ulama wa ru'ata'i bare kuma kai zancen malamai da shugabanni illa anna su'ala sai dai tambayar anan fama jaza'u man yaf'alu zalika fi sha'abin najeri menene sakamakon duk wanda ya aikata wannan a cikin al'ummar Najeriya me sakamakon wanda ya irin wannan azamantakewa ta Najeriya hal laisa lana hukamun wala ah, wala ahkamun shin ba mu da mahukunta ne ba mu da hukunci ba mu da hukunce hukunce babu dokoki a kasar mu amlana babaqiyatun fit tanfizil ahkam ko kuma muna da ɗabaƙiya wato matakai-matakai nazartar da hukunci wata dokar ba ta hawa wani ba hawa wasu sai dai ta haukan wasu fala budda min ahadil amraini ba da makawa a samu ɗayan biyu ko dai ba mu da mahukunta ko ba mu da dokoki imma adamul ahkam wa imma at-tabqiyatu fi tanfizi ko kuma dai muna da mataki nazartar da hukunci ba kowa ake dukkan mu dukkan mu ba bai ɗaya bane a gaban shari'ar mu ko da constitution din ne kada abul yahud wannan kuma kamar al'adar yahudawa kenan fa ya alamul hukamu mahukunta su sani bi anna dunya sarat ka qurratun ala aidin nasi duniya ta zama kaman kwallo ne a hannun mutane fasaran nasu min an ha'il alini mutane sun kasance a sasannin duniya ya rauna ma ya fa'alun al'akharuna suna ganin abinda suke wasunsu suke aikatawa yanzu ba lokaci bane da za ka yi abu iya garinka aka gani ko iya jiharka ko iya ƙasarka a globalization ya haɗe duniya ce a tafin hannun mutane saboda ka mahukunta su fahimci wannan da wanda suke ta'addanci su fahimci wannan duniyar a hannun mutane take da abin da mutum ya aikata ko wasu ka aikata min khairin wa sharrin na wato alkhairi ne ko sharri duniya tana gani fal ya hazarul hukam war ru'asa mahukunta da shugabanni su yi taka tsantsan wa aka min zalika abinda kuma duk ma yafi wannan ganin na mutane ma'arufatu allamul guyo sanin wanda ya san gaibu subhanahu wa ta'ala wa kullukum ra'in da kuma cewa dukkaninku masu kiwo ne wa kullukum mata'ulun an ra'iyatihi kowanne daga cikin ku za a tambaye shi abin da yake wata yawma la tamliku nafsin li nafsin shay'a a ranar da wata rai ba ta da ikon ta mallaka wata rai komai wa za ta yawmin wata rana annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya umarci abdullahi dan mas'ud ya karanta masa alqur'ani shi abdullahi dan mas'udu annabin yana cewa wanda yake sai ji alqur'ani danyansa kamar yadda aka saukar da shi ya saurare shi daga abdullahi dan mas'ud saboda haka shi kansa ma yakan ce ya karanta masa yace zan karanta maka Qur'ani alhali kai aka saukarwa annabi yace ina so in ji daga wani na ya fara karatu a cikin suratul nisa'i sai dai kai kan wata aya da Allah yake cewa fa kaifa ji ina min kulli ummatin bi shahidin wa ina bika ala haula shahida yaya al'amarin zai kasance how ya abin zai kasance idan muka zo da kowace al'umma da mai ba da shaida a kanta wanda muka cewa ila adin akahum huda din nan zai ba su shaida samuda akahum saliha zai ba da shaida akan su madayana akahum ba zai ba da shaida akan su annabi arsalnahu Allah ya aiko shi kafatan linnasi sai Allah ya ce lokacin zamu zo da wannan kowace al'umma da ya ba da shaida akan ta yaya al'amarin zai kasance wa ina bika in kai muka zo da kai ala haula shahida akan wannan duniyar gabas da yamma kudu da arewa a dangana da kiyama kai zaka ba da shaida akan ta yaya al'amarin zai kasance ka gane in abu ya dangana da kiyama baka da tsini baka da dabara baka da wayo sai dai ka yi yadda ake so annabin rahama salallahu alaihi wasallam kawai sai ya ce mai masa karatun kafaka kafaka ya ishe ka hasbuka hasbuka ya dakatar da shi abla dan masaure sai in kalli in waiwaya in kalle sai naga hawaye yake zuba daga idanunsa sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi sallam Allahu akbar fa huwa sallallahu alaihi wasallam a'dalun nas shine mafi adalcin mutane wa atqahum lillah shine mafi mafi tsoron Allah a cikin mutane wa sayyidul awwalina wal akhirina shine shugaban na farko da na ƙarshe yukafu bil yawmil hisab yana jin tsoron ranar alkiyama amma kawai kana shugabantar jama'a ana zubar da jinin jama'a kuma ba ruwanka ba ruwanku lalle kam ne kan mu lalle? in annabi zai yi kuka kawai saboda an ce masa kaifa ya al'amarin zai kasance shi ba a zalunci wani ya kyale ba shi ba a cuci wani ya kyale ba shi bai take haƙƙin wani ba shi ba a zubar da jinin wani ba irin wannan amdan amma da aka ce fa kaifa yaya al'amarin zai kasance yayi hawaye to haka ya kamata hukamu wato su san abin fa da suke fuskanta nauyin da yake kansu lahira babu makawa kuna gani dai ana mutuwa kuma dole sai mutun ya mutu tun kafin mutuwa ma akwai tsufa akwai wanda ya taba hana kansa tsufa ba mutum yana ji yana gani ba abin da da yake yanzu sai dai ga ana yi me ya ja masa tsufa ne to haka zai kashi kuma ga mutuwa to haka ya kamata yan uwa a yi taka tsantsan a kiyaye ga sai dina Umar wata rana wani balaraban kauye ya zo masa shi kawai talauci ne yake damun sa sai ce ya Umar alkhairi juzital janna ya Umar din da shi kowane Umar alkhairi sai ce juzital janna Allah madaukakin sarki ya saka maka da aljanna kaga wannan aibin badanci ne ya fara da roƙo kenan sai ce amma abin da nake so uku su binai ya ci wa hunna, ka tufatar da 'ya'yana mata har ma da mahaifiyarsu wa kullana minaz zamani junna ka zame mana garkuwa a wannan zamani yana wahal da mu yana ba mu wahala inda zai ɓata ransa da tsalle abin sai na umar sai ce uku su billahi la tafa alanna ina rantsuwa da allah sai kamun wannan abin da na zo da shi kun san umar kuma sai umar ya ce wa illam afa'al ya kunu maza in ban yi ba me zai kasance faƙala sai mutumin ya ce izan a ba haftin la'ambayanna a ba haftin juya baya zan yi in tafi a ta kama kenan to ko dai wasu je gayyato sai sai na umar ce masa fa'in ma zai ta ya kono maza in ka juya baya ka tafi to kuma mai zai biyo baya bayan tafiyar taka ke ce wallahu an hunna ko wallahi an hunna latas alanna. la tas'alanna ya ce wallahi ina maka rantsuwa da Allah an hunna game da wannan matsalar ta iyalai na da na kawo maka la tus'alanna za a tambaye ka wani lokaci sai ce yau mata uqiyatu hanna ranar da za a zo da kowa da abin da aka baki kai an baka mulki ina karkashin ka na zo da matsala ka kore ni wa mawqifil mas'ul bainahunna kuma a matsayin da za a tambaye ka tsakanin wasu abubuwa ne guda biyu sai ce imma ila narin wa immal janna in ma dai a ce kayi daidai ka tafi aljanna ko a ce baka yi daidai baka tafi wuta yace kawai wannan in na tafi din shi ne abin da zai biyo baya ko in kana in ka yadda to to kaga shi ma ai ya dangana da shi da babban gida ko akwai mai ja to gane magabata duk abin da ya shafi alkiyama zubda makamai suke dan annabi karatu kawai ake masa aka zo fa kaifa idza ina ce ya isa ya hawaye yanzu sai na Umar yi kalubale an kalubalance shi to ba za ka ji masu imani na gaskiya sabaka umar sai sai na umar ya yi kuka har hawaye ya jika geminyarsa sai ce wa yaron gidansa ya ce ka je ka ɗauko rigata da nake fita juma'a da ita ka ɗauko ka bashi lali shi'irhi ba don waƙarsa ba inna ma li zalika liyo yawmin lazi zakara sai dai don wannan ranar da ya ambata wannan ranar ta fi ƙarfin kowa Jan janka ake tafiya kake kuma sai ka je baka isa ka hana kanka zuwa ba a ƙarshe in wa musulmi ya zo a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa aljanna tana kusa ko ta fi kusa da ɗayanku sama da katanar takalminsa aljanna tana kusa da kai sama da katanar takalminka musamman shugaba ma shi tashi ma zai a cikin wata inuwa yau mala zilla illa zilluhu in ya zama adal kaga aljanna tana kusa da kafar takalmi to amma ina matsala take sai annabi ya ce wan naru mislu zalika to wutar ma kuma haka take tana kusa da katanar takalmin kowa to haka sai mu kiyaye kwarai da gaske mu sani wannan rayuwar kowa abin da yake Allah zai tambaye shi kowa damar da ya baki zai tambaye shi gwargwadon mulkin ka na gidanka ko na unguwarku ko na local government ɗinku ko na jiharku ko na ƙasa to gwargwadon abin da Allah zai tambaye ka na wanda Allah ya dora maka in duk wacce annaba zai ce kowanne zai tambaye shi in zai cewa annabi fa kaifa in an zo da shi shi duniya gaba daya to da ni da kaifa sai mu shafa akan mu ruwan sanyi a ƙarshe muna isar da ta'aziyya ga duk wanda suka rasa rawukansu ko iyalansu Allah madaukakin sarki su ya sa abin ya zai musu alkhairi ya zai musu shahada su kuma yan iyalansu Allah madaukakin sarki ya ba su juriya Allah ya ba su juriya wanda suka bar iyalai Allah ya tarbiyanta musu da bayansu ita kuma hukuma ta fito ta yi abin da ya dace ko da dai ba a iya ayi ake abin yana wucewa to fa duniyar kullun eh, kamar da muke gaya muku ba fa iya kasar mu bane al'amuran nan sau nawa mutane suke mulkin bayan sun gama baya ta biyo da kura to da aka ya kamata mu hukunta muna jan hankalinsu wato su kiyaye buto su yi abin da ya kamata wato don kyautata rayuwarsu duniyarsu da lahirarsu inna allahu mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa muhammadin wa ala alihi tayyibin at-tahirin warida allahumma anil kulafa'il arba'atir rashidin abubakar wa umar wa uthman wa ali wa ansa'il sahabati wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa anna ma'ahum bi afwika ya arhamar rahimin allahumma inna nas'aluka al-khayra allahumma inna nas'aluka min al-khayri kullihi ajlihi wa ajlihi ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والأفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والأفاف والغنى اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا وانصرنا على من آدانا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يكافك فينا ولا يرحمنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يكافك فينا ولا يرحمنا اللهم عليك بمن بغى علينا اللهم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 wa ni'amihi yazidkum wa la dhikrillahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'una fa